da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin yau muna shirin da biyu ga watan rajar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma ya zo daidai da sha uku ga watan biyu shekarar miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan بين الحق والبطلان واللفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى ونشين درس منهم سم أتكم وانا للتافي درس الاسبق باتا مني مغانا أكن بدعة الخوارج بدأ الخوارجاوة mun yi darussa sun kai guda hudu ko akan bid'atul khawarij wadda ibnu taymiya yi ishara zuwa gare ta cewa ita ce wato yana daga cikin bid'o'i na farko farko da suka faru a addinin musulunci mun faɗi asalin ita wannan bid'a da abin da ya haifar da ita da kuma manya-manyan ko rukunan aƙidun bid'atul khawarij guda biyu da sauran kuma aƙidu wanda suka biyo baya ita ce bid'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ishara zuwa gare su da hadisan da suka zo masu yawa akan khawarijawa to ibnu taymiya yake cewa wa hum ma'a hadha dhammi inma qasadu ittiba' al-qur'an أتاك نسخ أرباء إنما وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن duk da wannan sukar da shari'a ta yi makawarijawa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu abinda kawai suka nufa shine bin alkur'ani wato su a tunaninsu cewa abinda suke yi kan alkur'ani suke gina shi suna tafiya ne kan doron alkur'ani wannan ita ce manufarsu kuma shi ne abinda suke nufi to amma duk da haka shari'a ta sauki wannan bid'ar tasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kausa san maganganu akan su kamar yadda muka ji a darassan da suka gabata shine mala yace fa kaifa biman takunu bid'atuhu mu'aradat alqur'ani wal i'rad to ina ga wanda shi abin abinda yake nufi shine sabawa alqur'ani da cin karo da ayoyin alqur'ani wannan ce manufarsa tun farko idan wancan wanda bai nufi sabawa alqur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kausa maganganu akan sa sune khawarijawa to ina ga wanda tun a karan farko ma sun nufi su sabawa alqur'ani ne ba wai sun so su bi alqur'ani bane suka kasa fahimtar sa suka yi masa mummuna fahimta a'a su tun a karan farko ma abinda suka yi nufi shine su yi alqur'ani karan tsaye su yi ayoyin Allah karan tsaye yace to ina ga wanda takunu bid'atuhu bid'asa tazantu ko take zamantowa mu'aradatul qur'ani shine cin karo da alqur'ani wal i'rad anhu da bujire alkur'ani wa huwa ma'a zalika yukaffiru almuslimina kuma tare da haka yana kafarta musulmi sai ya ce kal jahmiyati kamar jahmiya jahmiya su ne mabiya jaham aljaham ibn safwan kamar yadda za mu yi magana a kansa jahmiya aƙidar jahmiya tana daga cikin farko-farkon aƙidu da suka faru a tafiyar tarihin addinin musulunci kuma ita wannan aqida ta al ibn safwan ita ce farkon aqidar da aka nufi sabawa alqur'ani da ita karara aka nufi a kawar da wahayi a ajiye tsantsagwaran wato hankali a mahallinsa ita ce awwalu maqala awwalu maqala tu'aridu al-wahya bil aql gabaninta akwai bid'ar khawarij akwai bid'ar shi'a wanda za zai yi magana akan ta bayan wannan ita ma za mu yi irshin fida akan mafarinta ya akai ta tsiro kuma a hannun wa ta samu asali kuma yaya ta samu kashe-kashe to gabanin bid'atul jahmiya akwai bid'ar khawarij akwai bid'ar shi'a sun gabaci bid'atul jami'a amma a farkon karansu a farkon faruwarsu ba a kirkire su bane dan su yi fito na fito da alqur'ani ta hanyar sarrafa hankali ta hanyar fifita hankali sun samu tasgaro ta bangaren mummunar fahimta da suke alqur'ani nassoshin alqur'ani ne suke wiwa gurguwar fahimta a zatansu cewa waɗannan nassoshi na alƙur'ani suna goya musu baya don haka suka tabi suka kauce hanya saboda wannan mummunar fahimtar kamar da ibnu taymiya ya ishara zuwa gare ta cewa waɗannan al-khawarij lam yaqsudu mu'aradat al-qur'an sun ka sun zo sun samu matsalar su ne daga mummunar fahimtar da suka al-qur'ani su dauki aya al-qur'ani su aje ta ba mahallin ta ba sauraka su kafarta wanda suka ga dama su ci zarafin wanda suka ga dama kashe wanda suka ga dama da wata gurguwar fasara da zasu yi alkur'ani to amma bid'ar da shi wannan mutum aljahab ibn safwan yazo zo da ita ita ce farkon bid'ar da ta zo da cewa alkur'ani ko wahayi dole ya tafi da hankali ma'ana dole ya tafi da abinda hankalinsu yake ba su abinda duk ya saba wa hankalinsu to ko alqur'ani ne aje shi ko a aje ma'anarsa da take ta zahiri to wannan ita ce awwalu maqala da ta faru da take magana akan wannan wannan shine shine girman hadarin ta girman hadarin bid'atul jahmiya bid'ar jahmawa girman ta da ta ya samu asali saboda ita akwai maganar jingine wahayi a gefe guda kuma su suka bude kofa na duk waɗanda suka zo suna Daukan wahayi ba shi ne asali ba abinda tunanin mutane ko su ta bayar shi ne farko sannan a nemi dacewar wahayi da wannan abin wato farko za su fara kawo tunaninsu bayan abinda suka kawo na tunani sun gamsu da shi to kuma sai su ce bari su lalubo ayoyin alkur'ani waɗanda za su goyi bayan wannan tunanin nasu ba wai su farko su fara tuntuɓar wahayi ta tuba alqur'ani su ga mai alqur'ani yace daga baya kuma ko da tunanin su ya saba ma wannan abin da alqur'ani ce za su bashi za ba za su ba tunanin su ba haka ne ba su suna farawa da tunanin su ne shi ko alqur'ani dole ya zo ya bi yayi biyayya ga tunanin su to waɗanda suka fara buɗe kofar wannan su ne aljahmiya shi yasa duk waɗanda suka zo daga baya waɗanda suka rika markwada ayoyin alqur'ani suna yi musu tawili musamman abin da ya shafi sifofin Allah ko abin da ya shafi ghaibiyat abubuwan gaibi da alqur'ani ya zo da su ko annabi sallallahu alaihi wasallam da labarin su duk wanda suka zo daga baya daga cikin kungiyoyi waɗanda suka saki layi zaka samu sun sano daga bid'atul jahmiyya ce ita ce mafi fadin bid'a daga cikin ta ne mu'tazila suka fita daga cikin ta ne al-karramiyya suka fita daga cikin ta ne har zuwa al ashairah al-maturidiyya duka za ka samu sun ɗosano wani abu daga bida'ar aljamiya saura ita ce ta buɗe wannan ƙofar to shi ya sa a nan ibn taimiyya watakila ya fara misali da su wanda a zubin tarihi sai an yi maganar a kafin an yi maganar jami'a to amma da yin misali da khawarij ya ce su khawarij sun karkacewa hanya saboda mummunan fahimta da su alkur'ani amma ba wai sun nufi su saba alkur'ani bane tun asali sai ce to ina ga waɗanda su tun farko ma sun nufi su saba alkur'ani to shine sai ce kal jahamiya saboda su ne farko tun farko su ne suka fara buɗe wannan kofar suka buɗe kofar saba alkur'ani wannan bid'a ta jahamiya ta samu asali daga khurasan yankin khurasan yankin khurasan shine yankin da yanzu ake kira irin su afghanistan da irin jamhuriyar din na na tsohon tarayyar soviet waɗannan yankin da su ake cewa yankin khurasan to asali ita wannan bid'a ta samu asali daga wancan daga wannan yankin ne shi wanda ya assasa bid'ar dan wancan dan wannan yankin ne dan garin Tirmidhi garin su al-Imam Tirmidhi to a wannan gari yanki na Khurasan wasu bid'o'i biyu su suka fito masu cin karo da juna masu karambata da juna masu hannun riga bid'ar jahmiya wadda ita ce mu zama magana da kuma bid'a ta al-mushabbiha wannan bid'atul jahmiya bid'a ce ta annufat masu kore sifofin Allah masu korewa Allah sifofinsa su kuma bid'a ta al-mushabbiha masu kwatanta sifofin Allah da sifofin halittunsa ko kuma su riga daukan sifofin halittu suna bawa Allah subhanahu wataala lokacin da shi al-Jahab ibn Safwan ya kirkiro maqalatu taqil aqidar wa Allah sa duk wata sifar da Allah sifanta kansa da ita yace bai yadda ba ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa yace bai yadda a ce Allah ya daidaita kan al-arshi ba lokacin da ya fara kirkiro wannan sai ya zanto kuma ya shiga karan batta da fito na fito da masu guluwi wajen isbati su kuma a lokacin sai suke sifanta Allah da sifofi wanda alkur'ani bai sifanta shi da su ba annabi bai sifanta shi da su ba sifofi irin na jiki sifofi irin na mujassima a ah, muqatil ibn sulaiman muqatil ibn sulaiman shi ne wanda ya jagoranci shi kuma ɗaya bida'ar wacce take cin karo da bida'ar jihar ibn safwan har ma kamar yadda yake cikin makalatul islamiyyi na abul hassan al'ashari yana sifanta Allah da cewa inna Allah jismun Allah jiki ne wa innahu ala surati insani surarsa sura ce ta ɗan adam min lahmin wa damin yana da jini yana da tsoka yana da jini wa sha'arin yana da gashi wa wa azmin yana da yana da kashi walahu jawarih wa a'za yana da gabobi wa huwa ma'a zalika la yushbihu ghayruhu amma duk da haka bai iska ba da wani ba to wannan guluwi na isbat wajen tabbatarwa da Allah wasu sifofi da Allah bai sifanta kansa da shi ba inda Allah ya sifanta kansa da da cewa shi shi shi jismun ne ba inda Allah ya sifanta kansa da cewa shi yana da tsoka ko yana da jini ko yana da bargo ko yana da gashi ba inda Allah ya sifanta kansa da wannan kuma a ce ala suratul insan da sauran ire-iren wannan duk babu inda Allah ya bayyana wannan alkur'aninsa ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to amma shi ya zo da wannan to nan ne sai suka shiga karawa da shi wancan shi kuma wancan duka wata sifa da Allah ya sifanta kansa da ita sai shi kuma ya kore waɗannan suka yi nan suka yi nan wanda kaga ahlus sunna ne a tsakiya za a tabbatar wa da Allah abin da ya wa kansa ba tare da an kwatanta shi da wani mahaluki ba ba kuma tare da an kore sifar ba an ce bai da ita ana sifanta Allah da sifofinsa da ya sifanta kansa da shi sa ya sifanta shi da su min gairi takyifin wala ta'til wala tahrif ba a kai ba a kayyafa su ba a cewa kamar sifar wani ko a ce a faɗi kaifiyarsu shi ne ba a faɗi tamsil ba kuma faɗar kaifiya sannan kuma ba a yin tatil ba a zo a ce babu su a kore su ba kuma ɗaukan ayon alkur'ani ana harrafa su ana girkita musu ma'ana ce yadullahi a ce qudratullahi ko ni'matullahi ba sa wannan suna yin sani a bisa tsarin faɗar Allah laisa ka mislihi shai, wa huwa samiul basir za su kore wa Allah misliya kwatan kwatan wato kamancece da wani maluki sannan su tabbatar masa ji wanda ya dace da shi da gani wanda ya dace da shi su kore masa kamancece su kuma tabbatar masa da sifarsa da ta dace da shi wannan ita ce aqidar ahlus sunna wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa to kaga su wasat ne tsakatsaki suke tsakanin aljahmiya annufat masu korewa Allah sifofi gaba daya su ce Allah subhanahu wata'ala wato ubangiji subhanahu wata'ala al-mutlaq ne ba shi da wata sifa bi shartil kamar suke al-mutlaq bi shartil itlaq Allah yana nan akwai shi al-mawjudul mutlaq bi shartil itlaq wato akwai shi amma ba ya da sifa kamar yadda zamu gani to lokacin da aka samu waɗanda suka wuce iyaka wajen tabbatarwa da Allah wasu sifofin da ba nashi ba irin su muqatil ibn hayyan muqatil sulaiman sai zanto wasu sun yi tasirantu wasu in bid'a sun tasirantu da wannan anan cikin khurasan Bayansa kamar irin su hisham ibn al-hakam hisham ibn salim al-jawaliqi daud ibn al-jawaribi wa daga baya ibn karram yazo shi ma ya bi ya bi hanyar su su ne karamiya. in aka duba tarjamar waɗannan a cikin tarihu bagdad jaladi na uku za a ga maganganu a kansu jiham ibn safwan kamar da mace mutumin tirmiz ne a garin da abu isa tirmizi mai littafin aljami ya fito kuma ya bayyana a ƙarshe-ƙarshen daular banu umayya a lokacin ne ya bayyana mummunar aqidarsa a yankin Khurasan kamar yadda muka ce Ibn Taymiyyah da wasu malamai da suka gabace shi suna ishara cewa shi jihar ibn Safwan shi ma ba a iska ya samu wani aƙidar ba yana da sanadi yana da salsala da ta danganta shi da masu aƙidar na asali domin suna cewa kamar da Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin Majmu'ul Fatawa dalili na biyar da eh, shafi na ashirin ke cewa shi jihar ibn safwan ya samu wannan aƙidar ne daga al ibn dirham al ibn dirham shi ya fara fitowa ya kore wa Allah sifofinsa duka ya kore wasu abubuwa na gaibi da alkur'ani ya tabbatar kamar yadda mu gani a cikin bayananmu to daga wajensa ya koya shine malaminsa, shi kuma ja'ad ibn dirham ana cewa ya karbi wannan aqida ne daga aban ibn sam'an shi ba wani katafaren makareci ne kasur gumin makareci shi kuma aban ya same ta ne daga wani be yahudi sunan shi talut talut dan yar uwar labid ibn al-asam labid ibn al-asam shine be yahudin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri a madina to yana da ƴar uwa ƴar uwarsa ita ta haifi talut talut shi ya karantar da aban ibnu sam'an wani aqida shi kuma aban ibnu sam'an ya karantar da al-ja'd ibn dirham shi kuma ya koya wa safwan ya koya wa jahab ibn safwan to wannan shine asalin maqala saboda zaka san maqala sun same ta ne daga yahudu kamar da ibnu taymiya yake cewa aslu hadhihi al-maqala inma huwa ma'khudun an talamiz al-yahud wal mushrikin wa dhullal as-sa'ibin asalin wannan aqidar an samo ta ne daga almajiran yahudawa da mushrikai da wasu batattun sabi'awa ce thumma eh, ibnu taymiya ya ambaci isnadin da muka ambata na jahab ibn safwan jahab ibn safwan bayan ya fara fito da wannan aƙida ta ta abin nan ya ci gaba da yada ta ah, wasu daga cikin malamai kamar imam ahmad a cikin littafinsa ar radu ala al-jahmiyyah wa zanadiqa imam ahmad yana littafi da ya rubuta risala wanda yake raddi ga masu wannan mummuna aqidar to a ciki shafi na 93 yake da labarin cewa shi asalin tasowarsa shi wannan jihar ibn safwan mutum ne mai san jayayya mai san a zauna a yi ta debate a yi ta jayayya a kawo ishu a yi ta ainihin musu a kansa kuma yana son ilmul kalam wanda an san cewa wannan ilmul kalam yana daga cikin abin da ya halaka mutane da yawa saboda kike cewa kana sahiba khusumatin wa kalam wa kana aktharu kalami fi fillahi ta'ala kuma duk sanda zai tashi maganganunsa zai yi ne akan sifofin Allah akan sifofin Allah ayyukan Allah zatin Allah da sauransu akan duk in ya tashi kawo magana da za a tattauna akan wannan ne to sai ya haɗu da wasu mutane mushrikai wato nan Imam Ahmad zai ba mu labarin ya aka yi wannan aqidar tashi ta samu asali ma sai ya haɗu da wasu mushrikai wasu mutanen abin nan aqidar su ana kiranta sumaniya sumaniya sai ya haɗu da su sai suka sai suka gane shi cewa mutum ne mai son tattaunawa inda ya zauna yana son a tattauna sai suka kira shi suka ce muna son mu tattauna da kai ka kawo hujjar ka mu kawo hujjar mu idan muka fi ƙarfinka a hujja za ka bi aƙidar mu in ka ƙure mu mu kuma za mu bi a ƙidar ka za mu shiga addininka mu kuma in mun ƙure ka za ka shiga addinin mu to cikin abin da suka gaya masa kamar yadda imamu ahmad yake faɗa ce sai suka tambaye shi cewa alasta taz'umu anna laka ilaha ba kana cewa kana cewa mutane kana da Allah ba sai ya ce da su eh ina da abin bauta ina da abin bauta ila sai suka ce ka taba ganin sa ka taba ganin abin bautar ka sai ya ce a'a suka ce ka taba jin maganar sa Ya yi magana da kai kaji muryarsa a kundanka sai ce da su a'a sai suka ce ka taba shakar ra'i hasa? Ƙanshinsa ka taba ji sai ce a'a sai ka taba jin shi hissinsa a jikinka ko ka lashe shi ko ka taba shi ko ka taba yi sai ce a'a ka taba ganin jikinsa ka taba wani abu ka ji mai tauri haka ko da ba gan shi ba ka san da cewa akwai wani jiki a nan a lokaci aka samu abinan majas ba tare da an ga zo aka saka glass mai haske sosai ba za ka ce akwai abu ba amma kana zuwa za ka ji ka ci karo da shi a yi an sha ganin wannan lokaci sai an sa salatif yadda za a gane cewa nan akwai fa abu kakka zo ka dake shi to mun ji baka gan shi ba amma ka taba jin taurin taurinsa haka ka dungure shi sai ce da su a'a sai suka ce to ya kai kasan shine abin bauta baka gan shi ba baka jimire shi ba baka shaƙe shi ba baka dungure shi ba baka ci kanshin sa ba kuma ka shi shine abin bautawar ka ta yaya sai ya rikice sai ya rikice rasa ansar da zai ba su fata fatahayyar jamu falam yadri man na yau ba. saura ka sai ya koma ya killace kansa kwana arba'in baya sallah baya komai wai yana tunanin wai wa yake bauta ne Kwana arba'in bai san wa yake bauta ba to kawai wai sai ya gano wata hujja daga cikin hujjar katin nasara Zandikan nasara وذلك أن زنازة النصارى يزعمون أكوي زنديق النصارى سناري تشيوا روح ديكي تكين النبي إيسى شين روح الله من ذات الله روح ديشي النبي إيسى جيسو روح الله ني دقى ذات الله to fa idza arada an yuhditha amran shi wannan ruhi na Allah idan yana son yin wani abu dakhala fi ba'd khalqihi sai ya shiga jikin wasu daga cikin halittunsa kallama ala lisani khalqihi sai ya magana a cikin jikin wannan halittar tunda shi baya da jiki baya da sauti to yana so yi magana sai ya shiga jikin wani halitta mai sauti to sai a ji sautin yace fa ya'muru bima yasha'u wa yanha amma yasha to daga nan sai umarni da abin da ya ga dama ya hana abin da ya ga dama wa huwa ruhun gha'ibatun 'anil absar to wannan ruhi ido baya ganin ta wato shi ruhin nan ido baya ganin sa haka ya rika ji daga wajen nasa sai ya tuno ce to a ah, to me zai sa ba zai musu hujja da wannan ba shi ma fastadraka al hujjatan mithla hadhihi hujja daga nan sai ya tuno a ah, to mutanen nan me zai sa ba zai musu irin wannan hujja ba shi ba a ganin sa amma duk abin da ake so akwai hanyar da zai biye sai ya je ya samu wannan dan sumaniya sai ya ce da shi alastu sas'umu anna ka ruhan ba kai da kana da ruhi ba kana da rai Ya ce, eh ina da rai ce ka taba ganin ranka sai ce a'a ce ka taba jin miliyan ranka taba magana da kai Ya yace a'a ce ka taba jin motsinsa nan ranka ya motsa ya wuce ta nan ya wuce ka taba jin motsinsa jini ya ce a ya ce ka taba dungurarsa ka taba nan ka jiwo taurinsa shi nan yau ya zo ko ya taho ta nan ko ya zo ta ƙeye ko sai ya ce eh, a a shi duk bai taba ji bai sai ya ce masa to haka Allah mai yake <laughs> wani ya ce alhamdulillah <laughs> to da ya faɗa masa haka sai ya ce faka zalika Allah sai ce to haka Allah yake to sai ci gaba da bayanin Allah kuma tunda yanzu ya samu kan bakin zaren ya kwatanta Allah da ruhin da yake jiki to sai ya ce to haka Allah yake la yura lahu wajhun bai da fuska wala yusma'u lahu sautun bai da murya wala yushammu lahu ra'iha ba a kan shakarsa wa huwa ghaibun anil absar ba a ganin sa da ido wala ya kunu fi makanin duna makan baya kasancewa a wani wuri banda wani wuri sai ya samu su ayoyi mutashabihai na alqur'ani guda daya guda uku sai ya rike Sai Allah ya ce laisa mislihi shay'un dai kenan na biyu wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi sai kuma la tudrikuhu al absar wa huwa yudriku al absar sai ya kankame waɗannan ayoyi guda uku to akan su duk ya korewa Allah sai hukunsa kaga ta yadda bata take farawa da zarar ka fara amfani da dabara da wayo a addini to ƙarshe za ka yi ta ƙara zurfi a cikin bid'a ne kuma za ka cin karo za ka cin karo da wasu abubuwa kuma ƙarshe ka yi ta ƙara da bid'a ka. bai tuntuɓi masana aƙida ba wani irin ansa ya kamata su ba bashi da ya samu dai ya kuɓuta daga wancan waccan waɗancan tambayoyi to sai kuma ya ta ginawa ya ta ginawa saboda ka yi kolewa Allah guri ya wa Allah sifa sa ta fuska ya wa Allah duk abin istiwa'in sa alal arshi ya ce Allah yana ko ina wannan munazara kamar da muka ce tana cikin raddu al jami'a na Imam Ahmad Ibn Taymiyyah ya kawo ta cikin littafin sa Bayanu Talbisul Jami'a kun san Ibn Taymiyyah littafin Bayanu Talbisul Jami'a wajen mujalladi goma to ya kawo ya kawo ta a ciki da mujalladi na mujalladi na farko shafi 318 zuwa 319 ya kata a mujalladi na biyu shafi na 53 zuwa 54 da kuma shafi na 350 zuwa 351 ya kawo ta a cikin littafin sadar sadar'u al aqli wan naql a mujalladi na biyu shafi na 410 ibnu batta ibn batta ya kawo ta a cikin littafinsa al'ibana mujalladi na biyu 86 zuwa 89 haka lalaka'i ya kawo ta haka na ibn al-qayyim a cikin ijtima al islamiyya sun kawo ta to daga lokacin shi wannan jihar ibn safwan da ya ga yayi nasara a tunaninsa akan waɗannan mushrikai sai ya ci gaba da tattaunawa da mutane daban-daban akan wannan aqidar tasa ya ci gaba da bayyana ta yana yada ta ko'ina. yana zaune a garin da ake kira al-balkh a cikin khurasan garin da ake kira al-balkh a cikin khurasan kuma yana salla a masallacin muqatil ibnu sulaiman muqatil ibnu sulaiman na ga muku shine shugaban kuma masu kwatanta Allah da wasu sifofi wanda bai dace ba saboda ka sai yake salla a masallacinsa in yaje salla masallacinsa kuma sai su shiga da an gama sallah sai zauna kuma sai su bude kasuwar tattaunawa a irin wannan yanayi mutane za su zo su kewaye su wannan ya faɗa ya fada faɗa saboda wannan ya fusge aqidar wannan wannan fusge aqidar wannan sai kuma mutane suka rika kwasar aqidar ta haka waɗansu su bi waɗancan masu almushabbiha wasu kuma su bi aljamiya to daga nan ya ci gaba da yaɗa aqidarsa har ya aka kore shi tirmidhi daga balkh sai aka kora shi tirmidhi inda ake jingina shi a ce da shi a tirmidhi sai aka kora shi can to a can ya ci gaba da yada aqidarsa a garin ya yada aqidarsa a nan ya aqidarsa a sarhas shi ma duk cikin garuruwan ne ya shiga garin nahawand nan ma ya da wannan aqidar tashi aka samu jama'a da dama sun bi shi akan wannan aqidar kamar yadda yake cikin littafin al-farq bain na al-baghdadi abdulkahir al-baghdadi to ana nan da Allah subhanahu wataala ya zuke so kama shi akwai wani dan tawaye da ake kira al-harith ibn suraij yayi wa gwamnati tawaye yana kokarin shi ma sai ya kafa tashi gwamnatin yayi khuruji saboda haka sai ya yadda da wannan dan tawayen sai ya shiga cikin kungiyar sai ya shiga cikin kungiyar yan tawaye har ma ya zama wani malamin malaminsu yana musu huduba yana musu darussa kuma ya zanto gwani ne kwarai yana wa'azi a cikinsu to lokacin da daular banu umayya suka suka bada umarnin cewa a je a kai ma waɗannan 'yan tawaye hari aka kai hari aka kama su aka kama haddashi akwai sal abin ibnu ahwas wanda shine kamar kamar kana iya cewa a lokacin a nan yankin kamar shine ne kwamishinan 'yan sanda na yankin sauraka shi ya jagoranci wannan a rinduna aka je aka yaƙe su aka kuma kamo su aka kai shi gaban gaban shi sal abinan nasir ibn sayyar da shi ne kamar gwamna a gurin aka kai shi gabansa a nan take sa aka kashe shi shi ne ƙarshen mutuwar shi jihar ibn safwan sauraka ya yi irin wannan mutuwa wasu ce ya azabtar da shi ma kafin ya kashe shi wasu ce ya kashe shi haka malamin sa ja'ad ibn dirham kuma shi ma kan san ana cewa al-khalid ibn abdullahi al-qasri shi ya yanka shi yankan rago a ranar ranar babbar sallah to wannan bid'a shi shi jaham ibn safwan an kashe shi a shekara ta 128 kun ga bid'ar farkon karni na biyu farkon karni na biyu a lokacin takafu a lokacin aka gama da shi to amma kuma bayan gamawa da shi kuma sai bid'ar ta fara ja da baya ta fara ja da baya ta fara ja da baya bata dawo ta sake karfi ba sai lokacin su bishrul marisi bishrul marisi shine farkon wanda suka tashi da tsabakarsa mu'tazilawan zamaninsa su suka ƙara farfado da bid'ar a karni a hududul mi'ati Salisa wajen karni na uku a lokacin suka ƙara ƙara farfado da wannan bid'ar suna da maganganu dangane da imani cewa menene imani a imani a gurinsu su shine al maarifa imani a gurin jahmiya shine al maarifa abin da ke nufi al maarifa ka san Allah in ka san akwai Allah ya aiko annabawa ya aiko manzanni ya sauka musu littafi kai mu'mini ne shikenan wannan shine imani kai abun su mu ahlus sunna muna cewa al-imanu qawlun wa 'amalun wa i'tiqad muna faɗar waɗannan abubuwa uku mu ce su ne suke haɗawa su bada imani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah imani magana ce furici ne na baki sannan aiki ne da gabobi sannan kuma ƙuduri ne na zuciya waɗannan abubuwa rukunai uku su suke haɗuwa su bada imani ka kudirce a zuciya ka furta da harshe ka kuma aikata da gabobi sannan in kana aikata da'ar Allah subhanahu wataala imanin ka zai karu in kana saba Allah imanin ka zai ragu wannan shine imani a gurin to su a gurin su imani abinda ake nufi da imani shine al-ma'rifa ka san akwai Allah kawai to kaga a bisa wannan ta'arifin addini a gurin su duk abu ɗaya ne na na yahudu da na nasara da na mushrikai wanda kawai ma za su ja da shi akan ba ba mumini bane shine wanda yake mulhidi bai yadda akwai Allah ba shi kadai ne ba za su yadda cewa ba mumini bane amma duk wanda yadda akwai Allah a wurin su su mumini ne kaga addini a wurin su yana da yana da fadi masu shigarsa su suka fi yawa akan masu wanda ba sa ba sa don wanda suka ce ba Allah ai kaɗan ne a cikin mutane masu yadda akwai Allah su suka fi yawa sai dai kawai wace irin yadda suka yi me suka sun karba kiran annabawa duka ko ba su karba kiran annabawa duka ba wanda wannan shi yanzu wasu da suke da'awar sake wa addini fasali kamar da aka sake wa naira fasali to akwai da suke sake wa addinin fasali saboda haka suke kokarin su ɗauko wannan aƙida. ta jahmiya su da ta ita ce addini mu alqur'ani ya ce mana inda dina inda Allah al-islam wa man yamta ghayra al-islam dinan fala yuqbal min addini kwaya dai ingantacce a gurin shine musulunci sauraka wanda ya shiga musulunci shine mumini wanda ya bar musulunci ba mumini bane a gurin muka ce muminai muna nufin wanda suka shiga wannan addini na musulunci kuma shine addinin duk da annabawa suka yi kamar yadda muka yi karatu a cikin tafsiri to akwai murji'atul fuqaha waɗanda ake cewa murji'atul fuqaha ibnu taymiya zai zo magana su akan akan su anan gaba don haka zamu ci karo da su ina so ne in yi shimfiɗa da wannan ɗan takaitaccen bayanan akan waɗannan ƙungiyoyin saboda a cikin littafin can muka shiga ibnu taymiya zai ta kawo maganganu akan su saboda kusan duka littafin zai yi ta magana ne akan waɗannan bid'o'i to gara a san ina suka taso kuma suwaye suka jagoranci bid'a akwai bid'atul akwai bid'atul akwai bid'atul irja ta murji'atul fuqaha wanda suke cewa imani abin a'malu salihah ba rukuni bane daga cikin imani suna cewa imani kuduri ne na zuciya gaskatawa daga zuci sannan kuma furtawa daga harshe amma abin da ya shafi ayyuka waɗannan ba su da tasiri wajen ƙaruwar imani ko raguwarsa waɗanda su ne murji'atul fuqaha sun sha bamban da waɗannan gulatul murji'a wanda su ne jami'a jami'a gulatul murji'a ne murji'a ne da suka wuce iyaka suka yi yi azarbabi cikin irja'insu murji'atul fuqaha na mutanen kufa a lokacinsu sai suka zama ataba kamar ƙofar shiga zuwa ga guluwul irja zuwa ga wannan aƙida ta jihar wanda ita kuma wannan aƙida ta jihar ita ce take kaiwa zuwa ga can can ƙasa cikin bata murji'atul fuqaha suka fitar da al'amal as-salih kyakkyawan aiki daga cikin abin da ake cewa imani sai zamana ba abin da ya rage daga az-zahir illa qawl lisan furici na harshe kawai to shi ma zam da yazo sai ya dauke furici na harshen shi ma bai zama sharadi ba sai ya dauke shi sai ya zama na babu abin da ya saura illa wato qaulul abin illa i'tiqadul batil da kuma al'amal ma'rifa amal wal ma'rifa aiki da da zuciya da kuma sanin Allah to shi ma amal din sai ya cire shi sai ya zama na sai ma'arifa kawai saboda haka ita bid'atul irja ita ce ta zama tayi ta zama kadarku na fadawa cikin kauli na jahmiya daga wanda kuma wannan dama shine a ka'idar bid'a ita bid'a sullam ne wato tsani ne tsani ne da yake in ka bi shi dab dab dab karshe zai jefa kafirci tsanin da yake kawai zuwa ce cici bid'a an fahimta ba ma'asiya ba bid'a ba saban Allah ba saban Allah za ka zama saban mutum yana sai saban Allah zan fasiki ya zama aiwa amma dai ba shine yake kawa kafirci bid'a ita ce tsanin da take kai mutum zuwa ga kafirci haka take wake ah, waki ibn al-jarrah waki ibn al-jarrah kamar da ke cikin khalqu afal al-ibad na na na na al-imam al-bukhari yake cewa ahdathu ha'ula'i al-murji'a ha'ula'i al-jahmiyya waɗannan murji'awa su suka haifar da waɗannan jahamawa wato masu bid'atul irja su suka haifar da masu bid'atul jahm jahmiyya sai ya ce wal jahmiyyatu kuffar jahmiya dukan su kafirai ne wal marisi jahmiyun marisi shi ma kansa jahmi ne wa alimtum kaifa kafaru qalu yakfika al-ma'rifa wa hadha kufr kun san ta yaya suka kafirta domin sun ce kawai in ka san akwai Allah shikenan ka hai shikenan ka zama mu'mini yace to wannan shine kafircin wal murji'a yaquluna al-iman qawlun bila fi'l wa hadhihi bid'ah su kuma su ce imani furici ne amma ba aiki ba a ciki yace to wannan bid'a ce wannan cikin khalqu af'al al-ibad a wataƙila za mu zo mu yi magana a kansu da faɗi da wasu akwilojinsu abin ma ya wuce su ce imani sanin Allah kawai har ma ta kai cewa suna cewa in dai ka san akwai Allah to ko a zahirin ka kai kafirci kai yahudanci kai nasaranci kai mai kai mu'mini ne Ibn hasim a cikin littafinsa alfisal fil milal wal ahwa'i wan nihal mujalladi na hudu shafi da 155 yana cewa yana kawo aqidun waɗannan mutane jami'a, yace al imanu aqdun bilkalbi. qalbi suna cewa imani ƙuduri ne na zuciya wa in a'lana al kufra bi Ko da kuwa ya bayyana kafirci da harshensa bila taqiyatin ba wai wajen taqiya wato kare kai ba wa abadal awsan koda ya bauta wa gumaka aw lazima al-yahudiyyata wan nasraniyyata fi dar al-islam ko ya lazimci aikata addinin yahudu ko addinin nasara a ƙasar musulunci wa abada salib ya bauta wa cross wa alana tasdid ya fito ya ce Allah uku ne fi dar al-islam a ƙasar musulunci wa mata ala zalika ya mutu akan haka suka ce fa huwa mu'minun kamilul iman inda Allah azza wa to mu'mini ne mai cikakken imani a gurin Allah waliyyu lillahi azza wa jalla waliyyi ne ma na Allah min ahlil jannati dan aljanna ne yace wa hadha qawlu abu abi muhriz jihar ibn safwan as-samarqandi to kaga lazimin wannan maganar lazimin wannan maganar shine fir'auna da mutanansa duk mu'mine ne domin sun san annabi Musa da annabi haruna gaskiya suka zo da ita amma suka ki imani da su annabi musa na cewa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair kai da kanka fir'auna ka sani ka sani ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi da waɗannan mu'jizozi sai ubangijin samai da ƙasa ka san da wannan annabi musa yake ga fir'auna fir'auna yana da wannan ilimi kaga a bisa aqidar su jahamawa fir'auna mu'mini ne kamilul imani waliyullahi min ahli janna mu'mini ne cikakke imani wali dan aljanna Allah ce wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatu almufsidin wajahadu biha sun yi jayayya sun karyata hujjar da annabi Musa ya zo masu da ita wastaqanu biha alharin sun sakankance a zuciya cewa gaskiya ce ba dan komai ba zulman saboda zalunci wa uluwan da nuna girman kai Allah ce ka duba ka ga yadda ƙarshen masu mabarnata zai kasance haka nan a bisa wannan aqida ta su ahlul kitabi ai sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum amma mu'minai ne ba mu'minai bane a bisa aqida su mu'minai ne a bisa aqidar ahlus sunna ko a bisa aqidar musulmi ba mu'minai bane kafirai ne kuma sun yi gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan a bisa aqida su Abu Talib ya mutu mumini don don don ya san gaskiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wala qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil banilati dina yace laula al malamatu aw hizau hadari masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina Abu Talib yake cewa wallahi wallahi na san cewa addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine yafi kowane addini a duniya Abu Talib yake faɗar wannan yace ba dan gurin zargi ba ko kada a zagi ni bayana da ka ganni na bi wannan hanyar ta ka zargi ba na son zargi da zagi a ce ya bi yara ya bi jikansa ya ya bi eh, ɗansa shi yasa sai sai sai yake yadda kai a bisa aqidar jahm iblis ma mumini ne kuma kamilul imani ba cikakken imani domin bai taba jahiltar ubangiji ba bai taba jahiltarsa ba arifi ne cikin mala'iku yake bauta kafin ya kafirce wa Allah sauraka zaka ga ya masa sanin Allah mutumin da yake bauta a cikin jumillar mala'iku ai kaga ba za ka ga masa sanin Allah ba ce qala rabbi fa anzirni ila yawm yub'athun ya ce ya ubangiji na ka saurara mun har zuwa ranar za a tashe su ya kira Allah da ubangijinsa ya kuma roƙe shi wannan kaga ya san Allah kala rabbi bima ni. ya ubangiji na a dalilin batar da ni da kai mun ce fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'ina na rantsi da izzarka sai na batar da su gaba daya duk wannan yana gaya maka cewa iblis ya san Allah shine ubangijinsa da shi ake rantsuwa to amma shi aljaham agunsa alkufru shine aljahlu billah yanzu to baka san waye Allah ba shine kafirci shine mai tahawiya yake cewa wala ahada ajhalu minhu bi rabbi. shi kuma jahan din ba wanda ya kai shi ya kai shi jahiltar ubangijinsa fa innahu ja'alahu al-wujud al-mutlaqa domin ya sanya Allah ya zanto samuwa ce da ba ta da sifa wasalaba anhu jami'a sifatihi ya zare wa Allah duka sifofinsa wala jahala akbaru min hadha ba jahilcin da kai wannan fa yakunu kafiran bi shahadatihi ala nafsi sai zanto shi ma kafiri ne bisa shaidar da yayi wa kansa daga cikin aqidar su kamar yadda yake cikin littafin ar-raddu ala al-ahwa'i wal bid'a na Abu al-Husayn al-Malati yake ta yaquluna suna cewa laysa kamithlihi shay'un wato su jamawa suna cewa babu wani abu da ya kama da shi min al-ashiya'i daga kowane abu wa huwa tahta al-ard aradina as-sab' yana can kasa kasa kasa ta bakwai kama huwa ala al-arshi kamar yadda yake akan al-arshi ma'ana la yakhlu makanun la yakhlu minhu makanun duna makan dan ce cewa kamar masu cewa Allah yana ko ina to wannan shine wato jagoran wannan aqidar ta Allah yana ko ina ce kamar yadda yake akan al'arshi haka nan yake a can can can can ƙasa ta bakwai yace wala yakhlu minhu makanun wuri baya wofinta gabarinsa wala yakunu fi makanin duna makanin baya kasance a wani makani banda wani makani walam yatakallam bai taba magana ba wala yatakallam ba ma ya magana wala yanzuru ila ahadin fi dunya baya ganin kowa a duniya wala fil akhirati ko a lahira wala yusafu wala yurahu bi sifa ba a sifan shi ba amma san shi da sifa ba wala yaf'alu baya aiki wala wala yaf'alu wala lahu gaya baya aikata wani abu kuma ba shi da gaya wala lahu muntaha bashi da ƙarshe wala yudraku bi aqlin ba a riskar shi da hankali wa huwa shi wajhun kulluhu ilmun kulluhu sam'un kulluhu basarun kulluhu nurun kulluhu qudratun kulluhu abinda yake nufi duka waɗannan sifofin su ne Allah mu a wajen mu ahlus sunna Allah ya sifantu da sifofi Allah sami'un ne lahu sam'un basirun ne lahu basarun alimun ne lahu ilmun rahimun ne lahu rahma ghafurun ne lahu maghfira haka mu muke sifanta Allah mu sifanta shi da sifa sannan kuma mu sifanta shi da aikin wannan sifa to su a gurin su waɗannan sifofin da duk suka zo na alkur'ani da abu ɗaya ne zati ɗaya ne ma'ana abu ɗaya suke nunawa da sami'un da basirun da alimun da azizun da ƙawiyun da rahimun da shadidul iqabi da ghafiruz zambi da abu eh, ma'anarsa daya hankali zai karbi wannan sari'ul iqabi ghafurur rahim ma'anarsa daya ghafiruz zambi wa qabilut tawbi ma'anarsa daya an ce Allah lahu yadani yadullahi fawqa aydihim daidai yake wa yabqa wajhu rabbika da wajhu da yadani duk abu ɗaya ne shi yasa yake ce maka wa huwa wajhul kulluhu an gane ilmun kulluhu sam'un kulluhu to kaga wannan ita ce aqidarsa ba a sifanta shi da sifofi wala yusafu bi wasfaini mukhtalifaini ba a sifanta shi da sifofi biyu mabambanta mu a wajen ana sifanta shi da sifofi sifofinsa kowace ta dullo ala ma'anan qa'imun bi dhati wa in kana tastalzimu baqiyat as-sifat tastalzimuha aw tutabiquha aw tatadammanuha dama sifofin Allah haka suke kowace tana nuna ƴar amma tana da ma'anarta in ka ce sami'un ba shine alimun ba sami'un daban alimun daban basirun daban rahimun daban kadirun hmm? daban kowanne sifa ce mai cin gashin kanta duk da cewa duk wata sifa ta kamala in ka tabbatarwa da Allah to wannan ya lizinci sauran sifofin duka to amma shi a gurin sa la yusafu bi sifat bi wasfain mukhtalifain to sai ya ce walaysa lahu a'la baya da sama baya da ƙasa baya da kudu baya da arewa baya da gabas baya da yamma ba mai nauyi bane ba mara nauyi bane ba mai launi bane ba jiki bane ba ba ba ba ba ba shi yasa ka duk 'yan bid'a suka tashi wa Allah kirari irin wannan kirari suke masa ce ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza wanda kuma wannan ba yabo ba ne. yabo shi ne ka tabbatar masa sifofi na kamala amma don ka ce ba kaza ne ba kaza bane ai kowa ka dauka ka yi ta cewa wani ba kaza bane ba kaza bane ba kaza ne saboda ka korewa ba ita ce yabo ba sai in ta kunshi yaban sai in ta kunshi yabon a ce la yazlimu rabbuka ubangijinka baya zalunci anan akwai tabbatar da me adalci haka duk inda kaga Allah ya kore to a karkashin korewar an tabbatar da wata sifa ce ta kamala amma ba tsantsar korewa ba yanzu kawai ka ce wa mutum kai ba bera bane to me ka tabbatar masa in shi ba bera bane to zai zama mage <laughs> <laughs> eh. to Allah bai sifanta kashi da irin wannan annafiyul mahabba ka duba duk inda kaga Allah ya kore to karkashin korewar akwai abin da aka tabbatar amma ba wai kawai tsurar korewa ba sauraka wanda zai zo yana yiwa Allah kirari kai ba kaza ba kai ba kaza ba turbar jaham yake bi bai sani ba turbar jaham ibnu safwan yake bi daga cikin aqidunsu shine cewa wuta da aljanna duk gaba ɗaya za su ƙare ba za su wanzu ba sannan ba a jingina wa latun sabul amal ilal makhluqina wato aqidar jabr duk abinda mutum yayi to tilasta shi ubangiji yayi ba wai shi yasa ba da wata irada ɗan aljanna da ɗan wuta a ranar gobe kiyama harakatinsu tankatai inna harakati khalidi khalidina tankatai ma'ana duk za su koma su daskare ɗan aljanna a gurinsu akwai shekaru da za a yi duk su daskare su koma kamar duwatsu haka nan 'yan wuta su daskare su koma kamar duwatsu motsin da suke yi zai tsaya zai zinki kat to da aƙidu daban-daban dai wanda wasu daga cikin aƙidunsu na san idan muka zo cikin karatu ibn taimiyya zai yi mana fashin baki a kansu ah, insha Allah a karatu na gaba kuma sai mu sai mun shimfida akan shi'a su kuma ya aka suka samu asali wanda har suka gangaro zuwa yanzu abinda muka faɗa na daidai Allah ya mu lada na kuskure Allah ya ba mu mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh